ko shakka babu sannu a hankali hada-hadar kasuwancin saye da sayar da barkono na kara samun ta tagomashi da bunƙasa a kasuwannin jihar sokoto musamman ma yankunan da aka fi samun manoman rani a jihar wannan kasuwa kasuwar gada ce ɗaya daga cikin kasuwannin da ake samun irin wannan hada-hada ta saye da sayar da barkonon abinda ke sanya mutane daga sassa daban-daban zuwa sayansa don sayarwa kamar yadda shugaban kasuwar ya yi ƙarin haske yanzu kasuwa dai gaskiya yanzu kasuwar nan tana neman sassabci yanzu tunda akwai kayayyaki kasashen yarbawa ga hanya nan ko mun daura mun ta kayan mu sabo na bai zuwa lagos shina zuwa kaduna duk da habuja yan katayar shi ya zuri ko baya ga masu saye suna kashe a cikin kasuwar akwai kuma 'yan kasuwa da dama da ke lodawa ga motoci suna kaiwa ciki da wajen kasar don sayar da wannan barkono duk da kasancewar akwai 'yan matsaloli da suke fuskanta a kasuwar ta bana idan aka kwatanta da lokutan da suka gabata ga ta bakin wasu 'yan kasuwar da ke fataucin barkonon zuwa sassa daban-daban na kasar. farashin barkono a yau mun ɗauke shi akan naira dubu hudu hudu hudu da biyar har zuwa dubu biyar saboda da abubuwan gaskiya 'yan kasuwar ba su yi mata yawa ba amma yanzu gaskiya wale alhamdulillah mun samu karin al'umma a ciki. hada-hadar tonka bana ta canza ga irin bara ko ba gaskiya ba saboda bana ruwa sun canye tonka to matsalar da ake kanta tashi hankalin da aka yi ƙasa kamar faɗace-faɗacen da aka yi ƙasa shi ya hana kasuwanci ta daidai. To amma kuma duk da irin bunƙasa da ci gaba da ake ganin kasuwancin na barkono na samu sannu a hankali a kasuwanni. sai dai akwai tarin matsaloli kama daga matsalar rashin tsaro da manoma ke fuskanta a yankunan karkarar da ake fitowa da wannan barkono da kuma uwa uba hasarar da manoma suka fuskanta a daminar bana abin da ya haifar da tasiri matuƙa na raguwar armashi ga kasuwancin sai da sayar da barkonon muna da matsalar ta hanyar mota hanyar mota cire ta yashi mota yan kazo yanzu haka akwai wani aboki na wanda lilo da mota jiya tana nan yanzu haka cikin yashi ta makale da kaya shekaran jiya an sa wata ta kuma ta samu matsala sokoto yanzu dai wani karin fata da 'yan kasuwa da manoman barkonan ke da ita ga hukumomi shine a samar da wasu masana'antu da za su rika sarrafa shi cikin gida da hakan zai samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa.